عبادنا إنه من الصالحين وتكسر تقبع تكسر النبي لوط عليه السلام وبنجد تعالى ولوطا آتيناه wato lutan ko ka ce arsalna lutan ko uzkur lutan sai zanto mafa'ulan ne li fi'lin mahzuf wanda ana kaddara shi da arsalna ko uzkur ka ambaci kisar annabi lutu a cikin wannan littafi na alqur'ani atainahu hukuman wannan mun bashi hukunci shine annabta wa ilma sannan ko mun ba shi ilimi shine wahayin da ake saukar masa wadan suka ce hukuman abin da yake rarrabe tsakanin mutane masu husuma wala cikin al'amarin duniya ko na addini ilman kuma shine wahayin da Allah ke bashi wa najjaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu alqaba'id mun tsamar da shi daga alƙaryar da mutanen ta suka kasance suna aikata alqaba'id munanan ayyuka innahum kanu qauma sautin fasiqin lalle mutanen su sun kasance masu mugunyar aiki sannan kuma sun kasance fasikai abin nufi da fasikai sun kasance wanda suka yi wa Allah bore suka yi masa tawaye suka kafirce masa kisar ta zo a cike wato a cikin suratul araf da kuma wato ainihin cikin suratul hud idan ba kuma mun karanta wani abu na kisar sa mai tsawo sama da nan gurin jumlatacciyar magana mutanen da aka turo su cikin su sune farkon mutanen da suka fara sunnanta luwaɗi a bankasa wanda ya musu inkarin abin da suke kai ya kiraye su yayi musu wa'azi ya gargaɗe su amma ba su an samu shi ba karshe ubangiji ta'ala ya turo da mala'iku aka halakar da su فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك min هي من الظالمين ببعيد aka ɗaukaka garin sama wato kasa ta koma sama sama kuma ta koma kasa aka kife shi gaba ɗaya kenan kuma daga ba aka musu ruwan duwatsu na wuta kowane dutse kuma an rubuta sunan mutumin da zai fada kansa daga cikin mutanen gari musawwamatan inda rabbi. Allah ce wa ma hiya min az-zalimin bi ba'id birnin su ba ne sai yake ba da azzalimai wato kafiran maka sun san birnin da mutanen lutu suka zauna akan hanyar ta zuwa sham wadanda suka ce wa ma hiya ayil azab al-musibatu ma hiya bi ba'id min az-zalimin irin wannan azabar ba anan suke ba ga azzalimai yayin da duk Allah ga damar kama azzalimai da ita zai iya kama su da ita shine na Allah ce innahum kanu qauma sau'in fasikin sun kasance fasikai ma'ana kafirai kenan domin kalman alfisku tana zuwa da ma'anan fasikanci da wato shine aikata kamar wata kaba'ira da kuma ma'anar fasikanci wato ta biyu shine kafirci wa adkhalnahu fi rahmatina Allah ce mun shigar da shi cikin rahamar mu innahu min as-salihin lalle annabi lutu alaihi salam yana cikin salihan bayi ma'ana yana cikin jerin annabawa ko manzanni ونوحا إذ نادى من قبل فاستجرنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فعظم أنهم أجمعين لك بشيني النبي نوح عليه السلام فيما من كان تكسر في سورة الأعراف لقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم فقال الملأ زوا كرتن أبين دمو كرنتا سنمك ساكي ميميتا تكين سورة هود da tsawonta kamar kuma yadda za ta zo gaba a waɗansu surori har sura za a samu guda ɗaya ita ce suratu nuhin alaihi salam jonataccen abin da kisar annabi nuhu ta kulta su ne farkon wanda suka fara shirka a banka samu tana annabi nuhu kafin su ba fara yin shirka ba su ne farkon wanda suka fara kafirce mu Allah an fahimta ko shirkar su kuma bautar waɗansu salihan bayi bautar waɗansu waliyan Allah su ne Dawud da Yagu da Ya'u da Nasara da kuma Suwa'a waɗannan sunayen mutane guda biyar salihan bayi ne waliyan Allah ne masu yawan ibada lokacin da suka mutu sai ƴaƴansu suka ce ya kamata mu yi mutum mutumin su dan mu rinka tunawa da su in mun gansu mu rinka jin karsashi na bautar Allah ta tare da mu to sai suka zo suka yi mutum su suka girki suna gani yau da gobe waɗannan su mutu waɗannan su haifu waɗannan waɗannan su mutu sai waɗansu suka taso cikin jikokin jikokinsu sai ke ya zo ya raɗa mutu cewa abin da iyayenku suka yi fashi ne bauta waɗannan mutanen suke yan sun rasa ruwan sama sai su kama sunansu in su rantsuwa su rantsa da sunansu in suna bukatar wani agaji su kama sunansu su yi tawassuli da su don su samu abin da ɗinsu sun rinka ta musu ne domin tawassuli da ma'anar kiran waliyin Allah ya zama bauta ne gare shi wannan wali to su ne suka fara yin wannan shirka a ban kasa sai Allah ya turo annabi Nuhu alaihi salam ya zo ya tawazi a cikin su har tsawon shekara 950 yana wazi babu wani lokaci ko wuri da annabi Nuhu bai dukkan zarfin zaman da zarfin makan annabi Nuhu ya yi amfani da shi rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara kana da wani zamani wanda ba dare ba rana ba فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا duk lokacin da ya kiraye su sai su kunna uwar ke goba ta jin abin da yake faɗa kamar ba a taɓa yin mai wazi ba kuma inni da'utuhum jihara ya kiraye su a bayyane kuma inni a'lantu lahum wa asartu lahum israra na sirranta na bayyana na bi su daidai in kirayi kowa daga ni sai shi kamar abokin shawara masa wa'azi ya kiji na same su cikin taro a dandalin su wuraren hirar su na yi musu wa'azi sun kiji duk abin da zan yi amfani da shi na wa'azi na yi na yi amfani da dare na yi amfani da rana hantsi maraice duk annabi nuhu ya amfani da shi har tsawon nawa shekaru 950 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون shekara ɗari tara da hamsin dubu ba hamsin haka yi yana wazi amma duk basu ji ba karshe da ya gaji ya ya tabbatar cewa ba za su taɓa imani ba sai musu bakarariyar addu'a bakan damiyar addu'a kar a rige kowa rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yaldu illa fajran kafara yace ya ubangiji kar a bar ko da gangaro guda daya gidan mazauni ɗaya a ban kasa kar a bar shi gaba ɗaya a kifar da su la tazar in dai cikin kafirai ne gida ɗaya kar a bari a ban kasa don idan ka bar su yudullu ibadaka za su gaba da halakar da mutane wala yalidu illa fajiran kafara abinda za ka haifa ma su zai kanta farkin su na kafirci ubangiji ta'ala da yaso halakar da su sai turo da ruwa ruwa ta sama ruwa ta kasa sama ta zubar da ruwa kasa ta bulbular da shi sai da ya shafe ko ina shine fa akhadha mu tufan ruwan tufan ne ma mai ko ina a duniya ba wanda ya tsira ta wanda ya shiga cikin jirgin ruwa tare da annabi nuhu alaihi salam bayan an riga an halakar da su sannan ubangiji ta ala janye ruwan kamar ba taba shi ba wa qila ya ardu la ima'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghida al-ma'u wa qudiya al-amru wa tawakkalal ala al-judi wa qila bu'dan lil qawmi zalimin aka ce ke kasa haɗe ruwanki sama kame na shi qudiya al-amru ghida al-ma'u wa qudiya al-amru kasa ta haɗi da ruwanta sama ta rike nata kuma qudiya al-amru su kuma lokacin an riga an gama halakar da su wastawar al-judi jirgin ruwan kuma ya tsaya a jikin dutsen da ake kira al-judi wani dutsen ne a kafar iraki mutanen da ke cikin suka sauko suka ci gaba da rayuwa an halakar da azzalumai aka ce bu'u dalil qawmi zalimin can ga su gada wai zomo ya ji kidan farauta tun da ya gara ramin sai na ruwansa can ga su gada an halakar da azzalumai sai masu tauhidi za su tsaya a ban kasa dan su ne suka cancanci ina ya rabbaniya ina ya ilahiya su ne suka cancanci ubangiji ya kula da su an gane ko to shi nan aka ba a takaice cikin aya biyu wa nuhan iznada ambaci labarin annabi nuhu iznada min qablu yayin da ya kira kirayi ubangiji tun da can fasta jabna lahu sai muka ansa miki wani kira shi da rabbi la tazar al ardi min al kafirin dayyara saboda haka jabna lahu sai muka ansa masa kiran fanajjaina hu muka samar da shi wa alahu da shi da ahalinsa wato mutanen gidansa ko waɗanda suka yi imani da shi min al-karb muka samar da su daga damuwa wanda take mai girman gaske ita ce halakar da mutane da akai wa nasarnahu min al-qawmi alladhina kazzabu bi ayatina muka taimake shi kan mutanen da suka kafirce mu ayoyin mu suka kareta ayoyin mu innahum kanu qawma sau'in lalle mabiyan annabi nuhu dan nan da basu ji wa'azi sun kasance mutane waɗanda suke masu mummunan hali masu mummunar aqida fa gharqnahum ajma'in da haka sai muka dulmiyar da su cikin ruwa gaba ɗaya babu wanda ya saura cikin su kuma ثلاثة وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود والحيوان يسبحن والطيب وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بعثكم فهل أنتم شاكرون كيف تغبا إتسي كسر أبو داود عليه السلام دتانس سليمان عليه الصلاة والسلام التي وداوود وسليمان tunatar da mutane kisar annabi Dawud da kuma ɗansa Sulaiman alaihi masallatu wassalam iz yahkumani fil harfi lokacin da suka yanke hukunci fil harfi game da amfanin gona da aka yi barna iz nafashat fihi ghanamul qawm yayin da tumakin waɗansu daga cikin mutane suka yi barnar dare ga wannan gonar domin annafashu shine ra'ayul ghanami laylan kiwon dabbobi da daddare shine ake kira annafashu iz nafashat fihi ghanamul qawmi da daddare dabbobi suka je suka fata gonar waɗansu sai aka zo wajen annabi sulaiman aka zo wajen annabi dawud aka nemi hukunci waɗansu suka suka ce mu muna da gona ne waɗansu suka ce gonar inabi waɗansu malamai suka ce gonar dabino Allah da ya ce gona bai faɗa mana nau'in amfanin gonar ba muna da gona da daddan sai tumakin gidan su wani suka zo suka yi mana barna suka lalata mana amfanin gona da haka mun zo wurinka ya kai annabi dawud a ka na annabin Allah ka yake mana hukunci annabi dawud alaihi salam sai ce to abinda za a yi shine kai ina masu gona gamu menene da menene cikin gona suka faɗa ina masu tumaki gamu menene ne suka ce eh lalle mun yi sai ce to ku dauki tumakin din nan ku basu a madadin amfanin gonar su da kuka lalata musu to kun ji miki yaya wannan kun ji annabi dawud ke <laughs> ku dauki tumakin ku gaba ɗaya ku mai masu gona ko kuma ku je shi kenan sun fito a bakin kofar gida sai annabi Sulaiman ya game da su yace me ya faru suka ce kaza sai wani hukunci aka aka ce kaza yace ni ko da ni ne zan yi hukuncin da ba haka zan yi ba sai aka ga aka rada mahaifin sa aka ce ga abinda Sulaiman yace sai ta kirawo shi yace kai dan zaka yi hukunci me zaka yi yace ni in ni zan yi hukunci abinda zan ce ku kawo dabbobinku ku baiwa masu gona su rike a wajen su su amfana da nonan su amfana da tsora musu kaya in ana tsora musu kaya din su amfana da dukkan komai na dabbobi in an yi sabon haihuwa ma nasu ne banda na da da ko kawo ko kuma ku je ku himmatu wajen maimaita musu shuka a gonar su har ta kai daidai lokacin da kuka barnata musu ita sannan sai ku karɓi dabbobin ku su kuma su karɓi gonar su sai annabi Dawud ya ce eh to ni ma na sallama a je ai haka to shine Allah ke cewa wa Dawud wa Sulaimana ko karanta labarin annabi Dawud da Sulaiman idh yahkumani fil harthi lokacin da suka yanke hukunci game da amfanin gona da aka lalata iz nafatat fihi ghanamul qawm lokacin da tumakin waɗansu mutane suka yi barnar dare suka yi kiwon dare cikin gonar sai Allah ya wa kunna li hukmihim shahidin mun kasance masu a halarce a lokacin hukuncin su sai malamai suka ce dan me za a ce hukmihim bayan ya ce ya hukuma ne su biyu ne ai da sai ce wa kunna li hukmihima shahidina amma sai ce kunna li hukmihim aka wa jam'i sai suka ce ai kisar ta shafi al hakim wal mahkum lahu wal mahkum alaihi sun zama jami'i kenan ga alkalai shine annabi Dawud da Sulaiman ga waɗanda za a yanke wa hukunci su ne wanda tumakin su suka yi barna ga waɗanda suke neman haƙƙi su masu gona da aka yi barna dukkan su ba sun zama jami'i ba to sai sa ce wa kunna li hukmihim shahidina mun kasance a halarci lokacin hukuncin su yayin da ake yanke hukuncin ubangiji ta ala ce ya ji ya san me ake su a wajen da aka fa fahamna ha Sulaiman sai muka fahimtar da Sulaiman hukuncin da ya dace wato kin yanzu annabi daud ijtihadi yayi domin da wahayi ne ba da za a yi hukuncin dan sai warware na shi an gane ko Sulaiman ma kuma shi ma ijtihadi yayi to amma daud ijtihada fa atta falahu ajrun wahid wa Sulaiman intahada fa asaba falahu ajran da haka ba a zarge shi mutum da istihadi yayi ba zargi a ciki duk da yayi kuskure amma sai aka nuna hukuncin dansa shine daidai shi sai aka yi gaishe tun da yayi daidai wanda kuma ba a zarge shi mutum da ba farna yayi ba yana da lada daya shine fa fahamna ha Sulaiman sai muka fahimtar da Sulaiman aka yi sunu Dawud ba ce kawai ba amma sai aka ce wa kullan ataina hukman wa ilma wannan su Dawud da Sulaiman din ataina mun bashi hukman shine annabta wa ilman da kuma wahayi an gane ku to wannan ba shine farau ba annabi dawud alaihi salam wato aka samu hukunci da suka yi da'i da tsakanin sultansa wato suka tattauna kan cewa kuma karshe hukuncin annabi sulaiman yanzu shine da bukhari yayi ba cikin littafin sa inda ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam game da mata guda biyu da suka yi rikici mata ne guda biyu kowace sana da da sun je noma daji ko suna wani wuri dai dan bukatar su ko ya zo cikin ya dan daya daga ciki babbar matar ita ce kula ta cinye ɗanta sai karamar kuma ɗanta na nan da suka zo sai rigima ta faru babba sai tace ita wannan shine danta wanda kura ta cinye shi ne yar uwarta ita kuma wannan take samu ta da bana ne wannan da aka je aka mayar da jawabi wajen annabi Dawud alaihi salam cewa ga hukuncin da aka yi sai annabi Dawud ya karba sai bai wa babbar ita za a ci tsammanin gaskiya wajen mai yawan shekaru sama da mai kananan shekaru da suka fito annabi Sulaiman ya sani sai ce ya kai aka ce ga abin da aka yi sai ce a'a wannan aiki ba lokaci ne ku kawo ga in raba muku dan gida biyu sai ki dauki rabi ita ma ta dauki rabi sai ta mata ce a dan Allah ki babba ta ce i wal ayanka kana ta ce a dan Allah ya shi na bar mata nata ne da annabi Sulaiman ne kwace to wannan yake ita karama ita ce mai da kuma take da ayanka wannan hadisi ne da cikin sahih bukhari atayna سليمان wa ilma wa takarna وسخرنا daud al-jibala Allah madaukaki ce mun bai wa annabi Dawud mun gode masa duwatsu yusabbihuna suna tasbihi tare da shi wa tsaira haka mun gode masa tsuntsaye su ma suna tasbihi tare da shi wa laqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu awbi ma'ahu abu wa alanna lahu alhadid ubangiji ta ce ya jibalu ya ku duwatsu awbi ma'ahu kuma yi mai tasbihi tare da annabi Dawud tsaira haka kuma tsuntsaye kuma yi mai tasbihi tare da shi baiwar da Allah ya ba shi kenan wato yana jin tasbihin waɗannan dan su kara masa karfi shi ma ya tasbihi ga Allah ta'ala to irin wannan rabon da aka ba annabi Dawud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu irin sa yace na san dutse da cikin garin maka kullun nufi sai ya yi sallama da annabi sallallahu kaga yaji magana duwatsu ga ku tattaran da binan da annabi da yake hutubar juma'a kai kafin a gina minbarin sa na masallaci da aka gina minbarin sa sai ya kalle shi sahabbai da kansu suka rinka jin kugin sa yana jin takaici da wato ainihin dan mai annabi baya hawa kansa yana hutuba an gane ku to wannan baiwa ce Allah bai wa annabi Dawud sakkarna ma Dawud al-jibal yusabbihna was-sayf Allah ce wa kunna fa'ilina mun kasance mu ne masu zartar da komai cikin al'amuran da muke so na baiwa wanda muka so abinda muka so ko hana shi abinda muka so ثالثا وعلمناه صنعة لبوس لكم وعلمناه لمن لكم أزواج النبي داود من كو يدشي النبي داود صنعة لبوس لكم كيرا لبوس شين سلكي رجال يجي riga da ake sawa irin ta sarka din nan wanda za ta hana saran takobi ya kai gare ka wanda an harbe ka da mati wato sai dai take karfe ya koma baya shine labus wa allamnahu san'ata na lakum mun koya wa annabi Dawud kera sulke lakum gare ku ku mutane dan duk wanda ya sulke yaki daga baya ko hulan kwano daga wajen annabi Dawud ya koya shi aka mallaka wa dutse yana juya shi yadda ka sani ko sai tana juya kulli na wake haka yake juya shi wa anan na lahul hadi Allah mun tausasa masa karfe kana fa mun tausasa masa a ni'mal sabiqatun wa fi sarf da muka ba shi wannan sai muka ce da shi i'mal sabiqatun mana i'mal duru'an sabiqat wato kai kira sulke na yaki sabiqatun masu hadaddiyar saka wa qaddir fi in ka zo hada wannan karfe da wannan karfe ka kaddara ta da kyau ta yadda kofar da zaka sa ko kogiya ko zoban da zai hada tsakanin wannan karfen zuwa wannan ya dace da juna kar yi girma kar yi kadan shine qaddir fi sardi wa salihan kuma ka je kai aiki na gari bayan kai kira in ka dawo daga office je kai sallah akan lokacin ta in ka dawo daga kasuwa ya aiki na gari in ka dawo daga kira ya aiki na gari tela ya aiki na gari dan ga an ce ya kira kuma ka ce wa salihan inni bima ta'maluna basir lalle mu game da abin da kuke aikatawa muna sane haka Allah ke ce da shi to shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ke yabawa annabi Dawud alaihi salam gashi da karatu gashi kuma da sana'a yake cewa a cikin yake cewa annabi Allah da wuta ne ya akulu min amali yadi da kuma hannun sai kike ba ta yake ba sai zakka ta zo ba ta yake ba sai sadaka ta zo ba muridai yake dora annabi su kawo hidima kaza ku kawo hidimar kaza ya fadi falalan taimaka a yi a kira yake ka ga kira ku sai ka daga guduma da karfi ka buga ka sa karfi cikin wuta kowa na da abokin hira amma banda makeri saboda zuga zuga gidi ke zai tayar da kula ba mai zuwa wurin sa hira kaga duk da wannan wahala haka annabi Dawud ya jibinci nauyi ya ce to kenan kowa na bukatar kenan zan tona da sana'a ba wanda za a ce da shi ba da sana'a sai tsabagen malanta ya ai dole ya tsulbu duk mutumin da za a zai sana'a bai ce wai sai dai malanta sai dai a zo Allah kawo albarkacin makaranta kaga ba zai faɗa mutane gaskiya ba yayin da dukkan gaskiya za ka faɗe ta idan mai mulki ya iya dabara sai ya aika maka da aiki cikin dare kai da kanka zaka zo ka rawaye gaskiya da ka faɗa jiya kai da kanka wallahi masu mulki suna jiya malamai yadda suke so yayin da suka malamai ba su da sana'a amma idan malami yana da madogara ta fuskar tattalin arzikin kasa wani attajiri ko wani mai mulki ya bar jiya kai da yake so sai dai ya gaskiya ko a fasa amma babu yanda za a yi sarrafa kai da kake so amma da malami ya tashi zai wani abu ana dabda azumi ba shikenan sai daga gidan gwamnati misali sai a aika ma da buhunan shinkafa ko na gero ko na masara ko a haɗa malami guda biyar a yanka musu saniya daya ko lakumi ɗaya ko wai mai magana ko wai mutu da sa. ba wanda zai sake jawabi amma wallahi mutum yana da sana'ar za a aiko ya ce a'a daga ina aka samo wannan daga aljihun gwamna kansa ko aljihun shugaban kasa ko aljihun karamar hukuma ko daga aljihun talakawa aka diba jawabin da zai fara yi na farko kenan duk mai mulkin da ka aikawa haka sai ya gyara zama idan yana zaune inda hula akan sai ya cire kasa ka fara masa aiki zama ba ku ne albarkacin makaranta ne ba wani albarkacin makaranta wallahi ba wani albarkacin makaranta wannan zai ana ka fata gaske bai kamata ka fada to irin wannan sai cutar da kansa cutar da al'umma din dan shugabannin mu suna bukatar a sanar da su gaskiya cikin ruwan sanyi ba tare da hafada ko a harigido ba a sanar da su gaskiya kamar yadda take a cikin Qur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam galibin su suna nesa da inda gaskiya take saboda haka jira take waye zai faɗa musu ita wani jarumi za a samu ya fada musu gaskiya ba wai zagi shine gaskiya ba ba wai kuma ka faɗa musu gaban jama'a shine ba ka nemi ganin su ka je ka fada musu to wannan shine gaskiya amma idan kake faɗa musu ka tsorata sai ka faɗa musu karya kai ka halaka kuma ka halaka da su karshe kuma duk halakar da jama'a gaba daya to duk wannan yana faruwa ne sakamakon rashin sana'a da malamai zaki ga annabi Dawud anan lahul hadith anihmal sabiratin sulke ne yake yake wa kabbir fi sardi tare da haka kuma wa amul salih dini ba ta bulla basir shine nan Allah ce wa alamna wa allamna husan ata mu koyar da shi kira labusul lakum sulke na yaki da za amfana da shi ku mutane li tuhsinakum min ba'tikum a wata kira'a li yuhsinakum min ba'tikum a wata kira'a li nuhsinakum min ba'tikum idan ce li tuhsinakum sai zanto labus muannas lekin ai li tuhsinakum hadhihi labus min ba'tikum dan wannan sulken ya kare ku daga dukkan wani farmaki na yaki a filin daga kenan ko li yuhsinakum min ba'tikum dan shi abinda aka sana'anta ya tsare ku ko li yuhsinakum Allah ce dan mu kare ku sai muka sanya sulkin ya zanto shine sababin kare ku da fa hal antum shakirun shin za ku gode wa Allah ta'ala ko ba za ku gode masa ba alamatul istifham ce amma ma'anarta ku gode masa ba wai tambaya ke ma'ana uskurullah ta'ala ala zalika ku gode wa Allah kamar yadda Allah ce fa hal antum muntahun abin da yake nufi intahu da haka da Umar da aka fahimci yaran sai ce intahaina ya rab intahaina ya rab lokacin da aka saukar da ayar giya da ta take nan Allah ce haramun ne sai ce hal antum muntakin za ku daina ai ba alamar tambaya ba ce ma'ana ku daina ne sai wa ranka tawo ce in ta haina mun daina daga yau Allah mun daina to sai aya ta gaba wa li sulaiman ar-riha asifatan tajani bi awlihi ila al-awdi allati barakna fiha وكنا بكل شيء عليم ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين ولسليمان الريح النبي سليمان عليه السلام من هو لمتوتك إسكا عاصفة ودرك من كلف تاسوه tajridi amrihi tana tafiya da umarninsa yadda zaka sarrafa motar ka tafi garin da kake so haka yake da iska yake sarrafa ta ita ya tafi da ita inda yake so idan zai yi tafiya sai a zo a samu babban kafin ko wani kilishi a cikin kuda sai ai waɗanda za su bi duk kuta so sai a zo a zazzauna gaba daya kai sai annabi Sulaiman ya iska magana cewa to mun shirya sai ka zo gaba daya ka cicciɓo wannan kafin din a yi sama zuwa inda zai ka ɗauko shi daga yaman ta kai shi sham tafiyar da ake wata guda cur amma ta je ta yi aini daya ta je ta kai shi kuma ya dawo kuma shi ne Allah ce wa Sulaiman ar-riha ghuduha shahrun wa ha shahr tafiyar safar za ta yi maka inda a rakumi ne wata ɗaya za ka kana yi wa rawahuha shahr tafiyar yamma za ta yi maka inda a rakumi ne wata ɗaya za ka kana yi wa asalna lahu ainal qitri karshen mulki kenan ai wa asalna lahu ainal qitri ai makeri bayan kana ba da yake bukata ba yana bukatan dalma ba wanda da ke wanda tsakanin karfe da karfe to wannan dalmar shi ido ne guda da kasan idaniyar rijiya da take fitar da ruwa haka ido guda na dalma sai dai kwalfa ga karfe nan kasan ne kwalfa ya hada nan wurin ya zo na shi ya abin da yake so wata masana'anta kake da ita wanda take da wannan idaniyar dalma sai sa duk ci gaban da ya wuce baya babu irin sai zanan gaba yanzu kawai ake ci gaba ya wuce tun tuni wala kad makkannahum fi ma in makkannakum fi Allah sai wanda suka wuce mun ba su abin da ku ba ku shi ba wajanna lahum sam'an wa absaran wa afida فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون duk abin da aka biyo wani da ya tsara wanda aka biyo mutane yanzu a san na lahu ainul kitri kuma kai yanzu sai dai kace kana da mashin iri kaza a jefa karfe ne ya sarrafa shi wani kuma ya lankwasa shi wani ya huda shi wani ya dauki abin da ya sa nan gurin to shi aljanu suke masa aiki wa min aljinni man ya'malu bayna yadayhi bi izni rabbih wa man yazghi minhum an amrina nuzikahu min azabi sa'ir aljanu aka hore mata suna aiki da izinin ubangiji Allah ce duk wanda ya wa annabi Sulaiman taurin kai kuma za mu tantana masa azaba haka aljanu za su yi ta aiki yo aljan kana nan gudun cikin minti barka sai ga wani karfe can wani ma'adani a Sokoto a ji a tono a kawo wani sinadari zan hada kaza sai an an dauko maka wannan yana <laughs> in ya tashi kafin ya tafi aka samu tangarda a sararin samaniya dole a dawo in an tafi kafin duk an ɓata lokaci yanzu kai ce je ka kawo ya wani bai ne da yake zunar bi me suke masa ya maluna lahu ma ya sha kajifa abin da duk yake so za a yi in yace ai computer ai yace ai jirgin sama ai jirgin kasa duk abin da yake so min mahariba wa tamasila wa difanin kaldawab wa qudur rasiyat i'malu ala daud shukra wa qalilun min ibadiy shakur ai karshen mulki kenan shine mulki annabi Sulaiman alaihi salam dukkan yanzu saura ake ci amma mulki ya riga ya wuce iska ta dauke ka ta kake inda kake so aljanu su kera maka duk abin da kake so abin duk kaga dama a kera maka shi lokaci guda to shine asifatan tajri bi amriki ila al-ardh allati barakna fiha iska tana tafiya da umarnin sa zuwa ga kasa mai albarka da muka samu ta albarka shine daga Yaman ta kai shi Baitul Maqdis dan ya salla a Masjidil Aqsa ya gama kuma ta dawo da shi Yaman kuma idan yana so wa kunna bi kulli shay'in alimina ubangiji ce game da komai mu sanannu ne mun san komai shi yasa muke bada labari dan ji ba ba ka wannan labari irin Allah ta'ala shi yasa duk wanda ya fahimci Qur'ani ya fahimci hadisi kyakkyawar fahimta bisa da fahimtar sahabbai da tabi'ai to karshen binnanci ya kare a sa yadda dan birni abin da zai yana da labarin America yana da labarin Russia yana da labarin Paris ah, yana da labarin ina ne kai kuma kana da labarin adawa da samudawa da fir'auna zal'auta da Allah zai ga fil milad duniyar ka da wata duniya da ta wuce shekaru dubu uku da suka wuce baya duk qur'ani ya zayyana maka su a inda mutanen suke geographically qur'ani zai bayyana maka ga wannan sun zauna anan wannan sun zauna anan ga yanayin kasar su masu karfin tattalin arziki ne na noma ne kire-kire ne wane ne duk qur'ani ya zama baka sai dai kawai idan mutum bai fahimta ba zai haddace qur'ani sai rubuta kan ya zama sa bai san me yake ba kaga zama kal'ishi fil bayda'i yasiruha zama wal ma'u fawqa zuhuriha ma'lul kika ce wai tamfar raqumi ga shi da salkan ruwa a cikin sahara ishin ruwa za ta kashe shi ba da dabara da zai karkata ita kana isa fil baida'i yaqtuluha az-zama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmulu duk mutumin da zai karanta qur'ani haka ba tare da fahimci ma'anarsa ba sai zanto al'amura da zama sun wuce shi gashi yana haddace su yana haddace da su cikin sa. wa kunna bi kulli shay'in alimina wa min ash-shayatin man yaghusuna lahu mun hore masa daga cikin aljanu a ko kaga na ɗazu suna masa aiki ne ta fuskar kira ta taya shi kira abin da duk yake so to ne yanzu na nan gurin kuma man ya wusu da lahu daga cikin aljanu a ko waɗanda suke yin iyo yi yin kaya cikin ruwa su nutsa cikin karkashin teku don su fito masa da albarkatun kasa shine wacce ya na kulla banna'in wa gawwa wa akharina na fil asfar wato kala kala ne aljanun akwai banna magina injiniyoyi cikin aljanu wa qawwa akwai wanda suke kutsa kai cikin teku su fito da albarkatun kasa lu'ili da diamond da me su fito da shi wa akharina muqarramin fil asfar sauran kuma suna daure in sun yi laifi yan kurkukun aljanu wa yake ko kurkukun aljanu yanzu cikin masu mulki Allah ya ce masa haza ata'una fannin au amsik bi ghairi hisab wannan kyautar mun baka gaba daya in ka ga dama ka ce yi kake dai in ka ga dama ka bayar da kyauta duk wanda kai halitta kai ruwa ko kai kyauta haka Allah ya ce masa haza ata'una amnun in ka ga dama ba wani kyauta aw amsik rike ta hana bi gairi hisab ba komai amma duk wannan mulkin ko babu dawwama a cikin sa falamma qadaina alaihi mauta ما دل لهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما قرّ تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين Allah ce da muka so kaddara masa mutuwa aljanu na aiki ya tsare sai na yana tsufa birin din yana dangane da sanda sai mala'ika mutuwa zai dauke ransa suna ta aiki su daga kai su ga annabi Sulaiman a tsaye sai su gaba da aiki su gaba da aiki baya mutu har sai da wannan sandar ta ce gara ta zo ta cinye sandar ya faɗi sannan su a gane Shi ne Allah ya ta falamma qadaina alaihi al-maut yayin da muka zartar da mutuwa kansa ma dan lahum ala mautihi ba abin da ya nuna musu cewa ya mutu illa dabbatul ardi sai gara ta'kulu min sa'ata wadda ta cinye sandarsa take cin sandarsa falamma kharra yayin da ya fadi kasa tabayyana fil jinnu sannan sai aljanu suka gane ashe ya mutu Allah kanu ya lamuna al-ghaiba ma labisu fil azab suka ce da mun san ya mutu da tun da zama ta wahala ba hutu kai kenan ba su san gaibu ba da sun san gaibu da sun daina aiki tun to duk wannan Allah na nuna mana abin da za a biya mutum na mulki yanzu aro ne Allah ya dan wa mutum abin da ya kamata ka yi shine ka ji tsoron Allah ka tsare haƙƙin mabutin haƙƙi a kanka kuma ka samu mashawarta na gari ba mashawarta wanda za su ga ka ba ka sa abin da yake fata masu mulki a kasar mu wato mashawarta wanda suke ba na gari ba yan fada wanda idan suka zo abin da suke bukata mai gwamna yake so a faɗa mai shugaban kasa yake so a faɗa dama kafin su ba shawara zan su shi ne yake so to idan ya ce kaza to shikenan sai a ci gaba da zuba wannan abin ai haka ne ai haka ne in talakawa suna cikin halin gagani kai bai sani ba za a zo a sanar da shi ba in ba tsautsayi ya sa ya mutu titi ya ga mutane suna cikin mala ba zai iya gane ba saboda shi yana zaune a gidan gwamnati ga AC ga menene ga menene wanda za su zo su faɗa masa gaskiya ba za su faɗa masa ba duk wanda za su zo sun shirya wata kwangila ta ƙarya ta jabu abin da suke so zo su masa daɗin baki a sa hannu su je zare kuɗin su tafiya su to wannan shine babban zaluncin da yasa kasar mu ta kasa fita daga cikin zalunci ko ne mulki na son yi gaskiya almana wadin da suke kewaye da shi su ba su a yi gaskiya su za su koya masa ya za a yi sata ya za a cuci jama'a ba ta isar masa abin da talakawa ke kuma abin da yake so shi za a gina shi kai to daga lokacin da al'umma ta zama haka kowace al'umma ce abin da rage kawai kai alwala kai mata tabbara hudu kai mata salatul janaza ta riga ta mutu al'ummar ta gama mutuwa al'ummar da ya kasance mai mulki ba da mashawarta na gari ba wani zai faɗa masa gaskiya duk wanda ya tashi ta kawo shi ya zai samu rabansa to ya zama al'umma ba ya za al'umma ta gyara cikin irin wannan hali zai wahala kwarai da gaske da haka ya kamata a samu masu nutsuwa cikin dattijan gari cikin malamai ne cikin ɗan boko ne masu nutsuwa da za su fata gaskiya ko da ba za a karɓe ta ba su fata su maimaita su fata su maimaita in ya so dai sun gabatar da uzuri a wurin ubangiji cewa ba su gabar na sun shiru sun kyale ba amma wanda zai zo ya zuga duk lokacin da ka samu mulki wani zai zuga ka to ba ya santa da alkhairi wanda zai zo ya tunatar da kai Allah kine babban mai kamarka ya tunatar da kai mulkin Annabi Sulaiman ga yadda wuce mulkin Annabi Dawud ga yadda wuce mulkin Sardana ga yadda wuce mulkin kowa da musulmi da kafiri da suke mulki kowa ne yayi yadda yanzu abin da ya rige a tashi kiyama kowa a cika masa sakamakon abin da ya shuka babu yanda za a yi ka zo ka shuka wake ka je ka girbi shinkafa ko ka shuka shinkafa ka je ka girbi maiwa duk abin da ka shuka shine za ka je ka taras al min jinsil amal irin sakamako shine wani irin aiki kai shine sakamakon zai biyo baya to bangiji ta ala ke tawa mina ta sai man yabu da cikin aljanu akwai wanda suke iyo cikin ruwa su fito masa da albarkatun kasa wa ya'maluna amalan duna zalika kuma suna masa wani aikin ma daban banda na shiga ruwa din wa kunna lahum hafizina ubangiji ta ala ce muna kiyaye da su muna kula da su in sun saba masa ko in ba saba masa wa ayyuba illa da rabbahu فليضروا وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من وعن العابدين التي وأيوب كما كان بتكسر النبي أيوب عليه السلام إذ نادى ربه لوك تنجي يدعو كيو بنجيزنسا يكرا يو بنجيزنسا كرا لا الدعاء كنا yace anni masan ya zurbu ya ubangiji cuta ta shafe ni wa anta arhamur rahimin kuma lalle kai ne arhamur rahimin mafi jin kan masu jin kai gaba daya wato annabi ayyub alaihi salam shi ma kissarsa ta zo cikin alqur'ani wurare daban-daban ubangiji ta'ala ya jarrabe shi ne jarraba wato ta cuta a jika waɗansu malaman suka ce banda cutar jika ma Allah ya jarrabe shi kuma cikin ahalinsa ya jarrabe shi cikin dukiyarsa da yana da ƙarfin arziki sosai da sosai Allah ya jarrabe shi arzikin ya zo ya ƙare ya da suka zo suka mutu kuma sai aka ɗora masa cuta kuma a jikinsa cutar da kusan kowa ma sai da kusan da ya sa akwai kistoci da ake kawo waɗansu a ce cutar har ma tsotsa na fita daga jikinsa da wannan basu su tabbata ba ko a gaisi ko a wani abu amma dai Allah ya nuna ya sa cuta ta shafe shi tabbas cuta ta kama shi maganar tsutsa ta fita mata ta fita wannan ba Allah ne ce ba manzon Allah ne ce ba sallallahu alaihi wasallam to da wannan cuta ta dame shi ya jure kwarai da gaske juriyar da yake shi yasa ya kasance cikin zababbu ko da cikin annabawa din shi ne Allah ke cewa yuba izna da rabbu anni masani yadur a wani wurin anni masani shaytanu bi nisbin wa azab wato anni masani yadur cuta ta da wa anta alamur rahim kai tayyan wato masjidin kai to shi Allah ce fastajabna lahu sai muka ansa masa addu'ar sa fa kashafna ma bihi min dur muka yaye masa abin da yake damun sa na cuta din wa atainahu ahlahu ko muka mayar masa da ahalinsa wato ɗaya da ya da Allah sai ka bashi ɗaya wa mislahum ma'ahum muka rubanya masa kwatan kwatin su ma tare da su rahmatan min indina Allah ce dan jin kai daga gare mu wa zikra lil abidin dan kuma tunatar da bayi cewa kowane irin hali ka shiga ciki idan ka roki Allah Allah na iya ansa maka bukatanka kaga yayi hakuri ya jure to wadansu malamai suke cewa gashi Allah ya siffanta shi da cewa inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab wato mun same shi sabira mai hakuri gashi kuma nan gurin kamar bai nuna hakurin batun da yayi kira da aka ce a ana siffanta mutum da hakuri ne in ya zanto musiba ta shafe shi baya kaiwa mutane kuka amma kaiwa Allah kuka wannan ai ba ba abin zargi bane ba da ita kanta addu'a din kanta ibada ce mai zaman kanta an gane ko dan annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta dukkan wanda baya roƙon Allah ma Allah fushi yake da shi alamar kai bawa kana kaskantar da kai ga Allah ka zanto mai roƙonsa yanzu to kana gabatar da bukatun ka wajensa kuma idan kai addu'a ka sa ran za a karɓa maka dan manzo Allah ce ku roki Allah kuna masu yaqinin Allah zai ansa muku inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma ba sharadi bane sai kayan ka wani abin kayan addu'a ko dan an yi maka addu'a waɗannan dukkan su bidoyi ne waɗanda yake ba Allah ne faɗa ba manzo sallallahu alaihi wasallam ba ba sharadi bane sai kayan ka rago ko kayan ka sa da zaran an yi addu'a ko kai kai addu'a ko wani maka ubangiji ta Allah na ansawa bai sharadin ta cewa ku yanka ba cewa yi ujibu da'wata da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun cewa yi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ma'ana ina an kira mai kira da zalin ya kira ni bai ci ba sai in ya yanka ban ya kira yace kuma ubangijin ku yace ud'uni astajib lakum ku roke ni in ansa muku bai ce ba in kun roke ni sai kun yanka sannan in ansa ta ud'uni astajib lakum ba ta kenan kaga ud'u fi al-amr ne astajib kuma shine jawabu talab kenan dan da an samu al-kasr wal jawab nan take wato da an kai kira sai Allah ya ansa maka to shine Allah ke cewa sai muka ba shi abin da dinsa wato wannan nan Allah na jarrabar annaba da walalu har manzon Allah ke cewa wato waɗanda suka fi kowa tsananin jarraba cikin mutane waɗanda Allah ke jarraba su sune al-anbiya annabawa thumma al-amsalu fal-amsal sannan kuma wanda suke kwatanta bin tafarkin su sannan masu kwatanta bin tafarkin su gwargwadon imanin ku gwargwadon yadda Allah zai jarrabe ka da haka idan Allah ya haɗa ka da talauci ko ya hada ka da cuta a jiki ko ya haɗa ka da waɗansu matsaloli na rayuwa kar ka ɗauka cewa alama ce ta Allah baya son ka mai yiwa kai Allah ya fi kauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Allah ya so bawa da alkhairi sai ya haɗa shi da musiba ka ji fa in ya so ka da alkhairi sai ya haɗa ka da matsalar rayuwa ta duniya saboda idan ka jure sai a san gobe kiyama ka zanto kai ne a gaba da haka maza wanke ke faɗa cikin wani ya yace Allah na jarrabar bayi dukkan wanda ya jure falahur rida to ya dace da yarda ubangiji wanda ko ya zaki ya kuka to falahu ta to Allah zai fushi da shi abin da ake bukata in Allah ya jarrabe ka wato ka yi hakuri ka zanto mai karban wannan abu a matsayin kaddara ta ubangiji sai yuti bala illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun wannan baya ana ka roki Allah ya fitar da kai daga ciki roƙon naka ibada ta ita ma da za ta kara maka lada ko da an yi jinkirin an sa maka kowa في آية تبقى إيه؟ دي وإسماعيل وإبنيس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كما كان أنبتي كفر النبي إسماعيل ده كفر النبي إدريس ده كما ذا الكفل dukan waɗannan kullum min as-sabirin kowanne ɗaya daga cikin su ya kasance yana cikin masu hakuri wajen biyar Allah ta'ala da barin saba masa wa da sallahu fi rahmatina kuma kowannen su mun shigar da shi cikin rahmar mu innahum min as-salihin lalle su suna cikin salihan bayi ma'ana suna cikin annabawa zababbu sai kuma Allah ya ce wa zanni iz zaba إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وظنون كما كان بتا متane kisan zannun wato ma'abucin kifi shine annabi wato annabi Yunus kenan ko annabi Yunus alaihi salam ka ambaci kisar sa in zaba yayin da ya bar gari ya tafi mughadiban yana mai fushi dangane da mutanensa da ya kiraye su ba ta amsa kiran sa ba فظن ان Allah ya ce shi annabi Yunus الذي يونس عليه tsammanin ba za mu kuntata masa ba. wato ya yi hijira ba tare da umarnin Allah ba ya yi kirayen mutane ya yi musu wazi ba su ba sai ya damu sai ya hijira to wannan hijirar da ya a matsayin suna annabi ba daidai bane tunda gaida ba zai hijira ba sai ya jira umarni daga wajen Allah an bayyana ko to tunda bai la umarni ba ya tafi to shi Allah ce fa zanna annan naqdar alayki ya kamar ba za mu kuntata masa ba alqadar cikin wannan aya ke ne at-tabiq an gane ku da wanda alqadar fa zanna annan naqdar alayhi ya tsammani ba za mu samu kudura akan sa ba haka bane ba idan ya tsammani ba za samu kudura akan sa ba bai zama mummuni ba kenan an fahimta ku alqadar yana da ma'ana at-tabiq kamar da da Allah ya ce li yunfiq bi sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu yani man duyyiqa alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah fana da fi zulmati lokacin da ya tafi sai ya kira fi zulmati wato yana cikin yana cikin abin nan duhu bayan duhu yana mai kira cewa Allah ilaha illa anta lalle babu abin bauta bisa ga tantanta sai kai Allah subhanaka sarki ya tabbatar maka inni kuntu min zalimin lalle ne na kasance cikin wanda suka zalunci kawunan su wato abin da yayi rashin hakuri ne yayi shi yasa Allah ke cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tasbir li hukm rabbik kai hakuri dangane da abin da Allah ya zartar na hukunci wala kun ka sahibil uti kar ka zanto kamar ma'abucin kifi shine annabi Yunus iz nada wa huwa makzum yayin da ya tafi yana mai kira da babban murya yana roƙon ubangiji wa huwa makzum lokacin yana cikin halin kunci yana cikin halin kakanika yana cikin damuwa Allah ce laula an tabarakahu ni'matun min rabbih wato ba dan nima ta ubangiji ta riga ta rike shi ba lanubi zabil arai wa huwa mazmum da abin da zai faru shine kifi zai zo ya bil arai a sahara wa huwa mazmum yana matsayin abin zargi an gane ku ma'ana rahamar ubangiji ta riske shi me rahama shine addu'ar da yi nan an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin to kisar sa ta zo kan cikin suratul safat wa safat safa abin da ya faru kamar da muka faɗa da yi wa'azi ba ji ba sai ya tafi da ya tafiya ba tare da izinin ubangiji ba ya kasance inda zai yi hijira dole sai ya ketare ta cikin ruwa to ya shiga cikin jirgin ruwa da shi da sauran fasin da za a ketare teku da su sai kasance jirgin ruwa yana tangal tangal kamar zai kifi to su alama ce da aka sa mutanen wannan zamanin yayin da duk jirgin ruwa ya samu kansa cikin wannan matsalar to lalle a cikin jirgin akwai wani mara gaskiya ko wani gudajen bawa da ya gudu daga wajen ubangidansa ko wani azzalimi ko dai wani abu makamancin haka ko dai wanda ya abu komai kankanta sa akwai to da an yi wannan sai a yi ƙuri'a akwai ƙuri'a da suke yi duk wanda bai da gaskiya ƙuri'a za ta faɗa kansa idan ta faɗa kansa sai a dauke sai a jefa cikin ruwa don sauran mutane su tsira dan ba za a tsaya ba a sanadiyar sa kifin jirgi kowa ya mutu gaba ɗaya an gane ku to shi da aka zo aka yi ƙuri'a annabi Yunus alaihi salam ya shiga jirgin ruwa sai jirgin ke tambaltar ko zai da aka yi kuri'a sai kuri'a ta fada kansa mutane suka ce to lalle kai ne baka da gaskiya suka dauke shi suka jefa cikin jirgin ruwa a cikin wato teku shi suka jefa shi cikin teku da aka jefa shi cikin teku yayi kasa kifi ya dade shi to shine Allah ce na dafi zulumat ga duhun teku din kansa kuma ga duhun yana cikin cikin kifi ga kuma kifin maimakon ya sama kuma sai ya kasar shi can kaga zulumat duhu bayan duhu kenan إذا كان قال لك إن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدهبين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المتبهين لنبت في بطنه إلى يوم يبعثون وبن يتعالى أن النبي يونس إن أتكم من ذنبي إذ أبق يعني يقولوا كذا كو لا رسم ذا كاو جنتا كاو الإباك فعلا ده يكون مصدر انت سيني الإباك الإباك هو سيني باوا يقول لغولوه بنجيزيسا daga wurin ubangidansa iz abaka lokacin da ya gudu kamar haka ne wato muke muke samar da mamane sun suna cikin kaka ne kai to lokacin da Allah ya amsa masa sai ce fa na gaznahu bil ara'i wa huwa saki sai aka sa kifin ya fito ya je gabar teku har sai da suka daga cikin ruwa yayi amansa shi ne fa na gaznahu sai muka sani fifi ya amansa bil ara'i a sahara Allah sai huwa wakil lokacin ko ya ga nan cikin ka ba da lafiya saboda Allah cikin jirgin bibi ka ga ka kula bibi ka kun ku yi bibi amma Allah kuma ke alaihi kajratun niyyati ya mutaka masa da wani tsahala ya kafi shine malamai suka ce shine dula kamar ka bewa ko kan ko banda a daga cikin kusa da shi ba ya ta shi kuma ya tsoko shi ba zai kira daga kafa an gane ko lokacin da muke tafsir cewa an zo an sanya wani tsari tsakaninmu da su an sanya wata katanga Allah ce har sai lokacin da aka bude ta wa hum min kulli hadabin yansilun to lokacin za ga da majus ta kowane irin tudu suna shigowa cikin mutane to wannan izina ce cewa kiyama ta kusa dan wannan babbar alama ce cikin manyan alamomi na kusantowar kiyama to sai Allah واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من نار جهنم أنتم لها wa'azin التي idan ya الوعد الحق إذا ياجوز وماجوز سكب كل كأتك to lokacin nan fa wa'adi da aka yi na gaske ya zo kenan ya zo kusa kenan das da kiyama ta tsaya kenan fa idza hiya shafifatun absarul ladzina kafaru ita ko kiyama da zaran ta tsaya sai ka ga gannan waɗanda suka kafirta idanun su shafifatun wato sun zazzare ido ta da ba ta iya kirtawa ma saboda firgita allazina kafaru wadanda suka kafirta zaka suna cewa ya wailana ya kai kanmu in kad kunna fi qablatin min hadha da mun kasance a gabale dangane da zuwan tashin kiyama an faɗa mana mun kiyarda bal kunna zalimina bari dai mun kasance azzalimi masu zalunta Allah ce za a ce da su innakum wa ma ta'buduna min dunillahi ku da abin da kuke bauta wanda ba Allah din nan ba hatta bu jahannama za ku zanto makamashi na wutar jahannama Allah ya tsare ku za ku gangara inda wutar jahannama take ku fada cikin لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون za a ce lauka na haula ya ali hakan waɗanda kuke bautuka waɗannan da a ce sun zanto alloli na gaske ma ha da ba su gangara cikin wutar jahannama ba domin abin da zai faru shine duk wanda aka bauta wa koma bayan Allah yana sani to a ranar tashin kiyama shi da wanda ya bauta masa din za a mai da su makamashin wuta to a cikin wuta din sai a faɗa masu bautar waɗanda kuke bauta ba gaske ma kuma kuma sai ita wuta da a ce alloli ne na gaske ma ha da ba su gangara wutar jahannama ba amma wa kullum fiha khalidun a yau kullum min al-abid wal ma'bud kenan da mai bautar da wanda aka wa bauta dukkan su za su dawo dawoma cikin wuta lahum fiha zafirun a cikin wuta din suna da wani irin ihu da suke wani irin raki wa hum fiha la yasma'una kuma za a mayar da su kurane ba ta ji wa nahsuruhum yawm al-qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'awahum jahannam كلما خبر زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أيضا كنا عظاما ورفاقا أئنا لو بعثونا خلقا جديدا هكذا أتكيس باسا جي باسا جي شنو هم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنا مبعدين لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدين لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وبنجد تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى وأن القوى kyakkyawar ɗabi'ar su ta riga ta gabata a wajen mu wato alhusna anan gurin shine kalmatu la ilaha illallah muhammadu rasulullah tare da kiyaye hakkokinta dukkan waɗanda suka furta kalmar shahada suka yi aiki na gari سبق لهم من الحسنى an اولئك عنها مبعدون irin waɗannan su ababan nesantawa ne da bari shiga wuta Allah ta mutu su la yasma'una hafisaha ko sautin ta ma ba za su ji ba daidai da mutsun ta ma ba za su ji ba wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun su suna cikin abin da duk zukatan su suka yi sha'awa kuma za su dawwama cikin wannan abin la ya yahzunuhum al-faza'ul akbar babban firgici su da ba zai dame su ba babban firgici shine da an tashi ranar tashin kiyama ranar da za a tara mutane kowa zai firgita sai mummunai su ne ba za su firgita ba wa tatalaqahum min malaika a wannan ranar mala'iku za su tarbe su suna musu lalai sannun ku da zuwa suna cewa da su hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun wannan shine yinin ku wanda dama ake alkawarta muku ci cewa za ku same shi daga nan fa يوم نتوي السماء كطي السجن للكتب كما بدعنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم نتوي السماء لا نتوي السماء إتسلال الزمن في سمي بعدها Ka كطي السجل للكتاب هو كطي السجل للكتب yadda ka san takarda na ninke rubutun da ke cikinta alkutub ana ana nufin rubutu ko alkitab ana nufin rubutu asijil sai zanto takardar kenan wadanda suka ce asijil shine alkatib kamar yadda marubuci ke ninke takarda lil kutubi takarda da ya rubuta haka nan za a sa mala'ika ya ninke sammai gaba da wadansu malaman suka ce asijillu din ba sunan wani mala'ika ne sunan sijillu kamar yadda yake ninke takardu na ayyukan da mutane suka yi kama bada'na awwala khalqin nu'idu kamar yadda wato ainihin muka fara da halitta haka ne kuma zamu sake maimaita wannan halitta din wato a sake farfadowa da mutane rai a gobe kiyama Allah ce wa'adan alaina wannan alkawali ne akan mu mun ji mun gani inna kunna fa'ilin tabbas ko mu masu zartar da abin da muka alkawari ne ba abin da zai hana mu zartar da abin da muka alkawari sai ولقد كتبنا في الزبون من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين ولقد كتبنا في الزبون حقيقة من اسم الزبون كلمة الزبون كنا نفي اللتافي كون إيه wadansu malamai suka ce أنا nufin mun rubuta cikin zabura ta داود a dai littafi wanda shine lauhin mahfuz kenan ولقد كتبنا mun الزبور من رجع من رجع تكين الزبور لكتاب اللوح المحفوظ أن الأرض من بعد bayan باين zikr to shine suka fassara az-zikr da cewa wato shine ah, min ba'd zikir bayan abin da Allah ya riga ya kaddara kenan da kaddara ya rubuta cikin lawul mahfuz ba dan sai bayan ya kaddara abin sannan za a rubuta shi azzikiru anan gurin shine takdiru shay'i qabla kaunihi kenan mun riga mun rubuta cikin al-zabur littafi mun ba'da zikiri bayan kaddara abin me muka rubuta annal arda to lalle ita kasa da kuke ji da gani yarithuha ibadiyas salihun bayan salihai su ne za su gaji ta to wata kasa shi suka ce ita ce kasar da ke cikin aljanna domin Allah ce wa awrasana al-arda natabawwa min al-jannati haythu nasha'u fa ni'ma ajrul amin kaga al-ardu al-janna ne nan gurin ai wadanda suka ce kasa din nan ana nufin kasashen kafirai Allah ya riga ya rubuta in dai muka yake su zamu tunasara mu gaje kasashen su dan ya ce la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim kuma ya nuna wa sahabbai da suka yi yaki suka ci nasara yake wa awrasakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tatawwa wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira kaga dinnan ya gadar musu da kasa kenan to kowanne guda biyu kuma zai gaskata in mummune suka yi imani Allah zai gadar musu kasashen kafare haka in mummune suka yi imani da aiki na gari Allah zai gadar musu da aljanna wa awrasna al-arda natabawwa min al-jannati haythu nasha sallati inna fi hada lalle cikin abin nan da aka faɗa la balagan akwai bayani mai gamsarwa li qaumin abidin ga mutane masu bauta ga ubangiji ma'ana akwai gamsar da bayani a cikin nan gurin وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أن إلهكم إله واحد ka ce ya Allah kai hukunci tsakanin mu da gaskiya ko kuma kala sai manzo yace rabbi ya ubangiji hukum bil haqqi kai hukunci tsakanin mu da gaskiya wa rabbuna arrahman almusta'an wa la ma tasbun tabbas ubangijin mu shine arrahman ubangijin rahma almusta'an wanda shine ake neman agajin sa da taimakon sa alama tasbun kan ya taimake mu mutuna sara akan ku shi shar abin da kuke sufanta shi da shi abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alaikum wa rahmatullahi